Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya. Sumayya ce. Sumayya ce. yake faruwa ne a gidan nan baba kai ma ka san abin da yake faruwa na lura da gaske wannan aljanin yake da mu kuma lokaci yayi da ya kamata mu gama da shi wato shi ya dauka cewa zai zo yake ta mu alfarma a cikin gidana kenan to idan ba shi zai wannan abun ba baba wa zai yanzu nan muka gama artaba da shi a cikin daji shine ya tsallake ya taho gidan ya dauka cewa zai iya tsaga gidan ya zo ya mana barna ya tafi lafiya sakalau gaskiya ne gaskiya ne babu shakka lokaci ya da ya kamata mun nawa cewa mun wuce kita mana alfarma ya ɗebo ruwan dafa kansa shirya kanka sale shirya kanka shirya kanka ha ha ha ya ha shi ke rabar shi shiga ka fito shiga ka fito in shirya kare ne san me ya kamata in yi ha haba mun gama da kai dama kai ne mai magana. kina mamaki ne ko kuma kina ne likitan ban raina shi ba amma sai dai shi da kanshi zai raina kanshi tun idan na ga masu magani ina farin ciki a ƙarshe sai farin cikin ya koma ciki tun ina ɗaukan su a matsayin masu magani har na fara ɗaukan su a matsayin 'yan wasan kwaikwayo don neman abinci sumayya tuwon da ba nama lamici ban ga amfanin basu da kuma inda yaran lokacin kukin ɗauka cewa wannan rigar da jiki jikina ta bangaji idan ya haɗa jani zai razana to ban ga amfanin da sarautar daji za ta yi na ga irin ku da dama masu cika baki na ga alama kamar ba kai amfani da shawarar da na baka ba ba kai nazari a kanta ba na rabu da abin da na fi so a rayuwata wato mahaifiyata na bar garinmu saboda girman larurar da nake ciki don allah na roke ka ka daina zuwa inda nake ka nisance ni don Allah ka jefa ni a cikin halin da na bari a baya ba na son ran kowa ya salwanta ta dalilina ina mamakin yadda yake zuzu da wannan labarin wace irin masifa ce ta wato na huce masifa sai dai annoba ka san suna naku a garinmu mutuwa na wannan ina gajiya. Kuna nan ƙalau? Zo lafiya? Lafiya ƙalau wallahi. Lafiya wani Lafiya ƙalau. Ina gajiya. Lafiya ƙalau wallahi. Idan samu za a samu kawo ina wuni eh. <laughs> To abin da ya kawo ni. Eh. Zancen auren Sumayya. Dan na ga abin ya taho ga dangada. Kuma ni ba ku ce mun kogo ba. Ko me ake ciki ogo? Ni? A. Kuma da muna abinmu na yara kuma da manyan mata su shiga ya so mana tsofa. Ku me za mu yi da tsofaffi a lamarin mu. Ke, matsaki ban waje, matsaki ban waje da rashin kunya. Ana magana ta fito ta sa baki. Kina kin tsammani cewa ina da ƙarfi. Kuma kin san ba ta da kunya ko murna take za ta yi aure ne. Eh. Ya yaron gishi gigirin ke kaka ki tarar su Mu ya bari shiga abin da zan yi kuma kuma da Allah ta gama sai ki mun magana sai an zaka don na san ba da nake ke gida da idan ki nazo nan gida ai ba idan ki nazo ba ah, ko ba ki yana da wannan zai yara da wannan wannan ƴaƴan zamani yanzu ba ta da je in sa ido ya karasa yanzu abin da nake so dan Allah an yi auren nan ta dinga ziyartar mutanen mu na tsauni saboda zumuncin yanzu ya riga ya lalace gari ya yi nisa abin da i kamata a dinga tura ta tana zuwa wajen yan uwanmu na ƙauye ana gaggaisa haka za a yi zumunci saboda yanzu zumuncin nan ya zamanto cewa daga mutuwa sai biki shi za a ɗaukafa a tafi amma haka kawai ba za a je a yi zumunci ba ba kuma daɗi irin wannan ku dinga sanar da su ku dinga sanar da su abin ne da yawa gogo to wanda yawa sai a kasa zuwa zumunci ta ce min abin ne da yawa sai a kasa zuwa zumunci to shi kenan. ko dan kuna birni <laughs> ba haka bane ba yanzu ya za a kina nan din ne har lokacin ina nan har jibi in Allah ya kai mu jibi zan tafi to alhamdulillah yau ce gogo za mu shahira za ku Za ku shahira amma sai dai ku bi ni can dan ba zan zo gidan su kai ba <laughs> <laughs> sai dai ku bi ta can gidan su eh, ya sanya alheri sanya idan an wa sauran mutane duk za a gaya ma kowa eh. can inda aka sauka sai a gaggaya musu Allah yin na Allah ne rawa su da eh, Allah isa yin na Allah ne wannan doki da take ni ban ga abin da i gani a jikin ta ma take ta wannan dingini da sai zo ya zaba sai zo na buga gwagwaro <laughs> ai shi ke kana ta wannan zumuɗi Ita ba wani kyau wani dai ban ga wani abin so a jikinta ba. Allah ya jana ne Amin amin amin amin Gaskiya salma ba zai yi ba. Wannan kudin ya rika da gaskiya dole ka kara bana. Salmanu in dai ba so kake ka ba mu kunya ba, kai abin da kake so ka bayar yayi yi kaɗan to idan mun aishi abin da kake so ka ba mu ya za mu da ƙawayen mu. To, ya kamata ku gane harkar nan dai ba ta wasa bane ne. Yana da muhimman abubuwan da ya kamata a ce na yi. ba wai ba na son baku ba ne kawai dai ku duba al'amarin nan ku taimaka ai hakuri wallahi ba za ta samu ba in kaga muna lallaba ka shi zakar yana mana hankali to amarya dai bata zo ba kuma har yanzu muna da sauran dama in ka walar da mu wallahi sai mu rayu to dan Allah na ja yanzu in ba babu kuke so na baku ba ya kamata ku duba halin da kuke ciki hmm. kun gani tafiya ta sai an gani ka san yadda da kuma bari zai sami ta amma don Allah ka san dai za ka ya ƙara mana wani abu ya taimaka min da Allah da Allah Ki daina ja, ki daina yin haka. ba haka fa, kin fiye fushi kuma saurin fushi ba shi da amfani. Kai mutumin ne da abun haushi wallahi. Ya muna harka arziki zai kawo mana natsiya. Kin fasar rayuwar nan sai a hankali kuma kowa ta kanshi yake yi. Sannan babu wanda zai so a ci a harkan sa ya gaza sai dai in ba yadda zai yi. Dama haka kike, yanzu sai ki ce a ban masa, sai ka ce wata kanwa babu shi. ni fa wannan harkan kawancan na ban tsoro ta haka ne fa sai ki ga miji ya ce ya fasa to ya fasa mana sai ne sai me fa kika ce kwarai kuwa sai me sai yayi tafiyarsa ita kuma mun cuce ta ya tafi mana ya furwa ruwa gudu yana tafiya wasu za su zo banda ma kaddara ne za ta yi da wannan Harkin hmm. ban haushi wallahi lallai abin naki kin ɗibo shi da zafi hmm. haba su ya kamata a cikin fahimci ne ba wai na ce ba zan ba su ba ne amma sun riga sun mai da abin nan yadda kika san dole ai ko da ba dole ba ce ai al'ada ce ba wata budurwar da za ta so a ce ran an zo bikin ta saurayin ta ya kasa ba da kuɗin cefane ko so kake ka lamun zagi a gari kin ga sumayya abubuwan ne sun yawa ni ma na ce masu su yi haƙuri ne ba wai ce masu ne ba zan bayar ba abubuwan ne sun riga sun yawa bayan da zai yi me kwaso suke in sata A'a ko kaɗan. Don Allah ka yi haƙuri. Ka dubi girman Allah, sannan kuma ka dubi son da kake mini. Don Allah ka taimaka ko da wani abu ne ka ƙara musu. Ka yi haƙuri, ka san ba na so in ga ranka ya ɓaci. Kina, ni fa ba na bane ɓaci, kuma ba wai cewa ne ba zan bayar ba. Wallahi in da ana maganar auren sai in ji kamar a mafarki abin har mamaki yake yake ne. ya kamata ka zama min garkuwa dukkan ne. Ni kin san dai ina son ki. Farin cikin ki shine burina. Na daɗe da zai miki garkuwa. Amma ba za ki gane ba sai nan gaba. Wallahi ne ana magana auren mu sai in dinga ji kaman a mafarki. Abin ma wallahi har mamaki yake ni. Babu mafarki a cikin al'amarin ki. Komai da gaske ne. Ki dai kawai ki kula min da kanki. To ni zan koma saboda kisa za a nemi wadaya ban san rabuwa da kai amma ba yanzu ba a ta ya zai kwana nawa ne Gai da gida ya an jima yawwa sannan murya ashe aurenki ya kusa kuma ba sanarwa ka ba gayyata? Kai kuma a matsayin ka nawa. Aure nan Kai ki damu. Ba wai na zo da damuwa bane ba, na zo ne in ki farin ciki sannan kuma baki gudunmuwa da zan iya baki da gare ni. Ga wani. Na arewa ga wannan shi makyar suya. Lafiya ne faru? ne ne. Haba Sumayya, haba ya haka. Kar ki ce haka. an farki ba gaskiya ba ne. Kawai kin tashi a firgice ne shi kike ganin kamar kayan suna ki. Wallahi ba mun ba ne. Babban firgigin bacci ba ne na fitar a na je shi kafin ki shigo ki addu'a ki kuma kwanta ki addu'a ba abin da zai faru insha Allah kuna kiyaye ki addu'a komai na duniya shi ɗan hakuri ne ita dai jarrabawa kuma tsani ce kaddara duka wannan baiwa ce ba kowa Allah yake kaddara Allah rabu ni addu'a akan yi salatu ga wajen sallallahu alaihi wasallam lamari na duniya dole kuma an go kuma shawartar ka sunna zai kamata ka tabbatar in ya da daga cikin wani daji ka kama ka tashi ka yi addu'a kai sallah raka a biyu ka yi addu'a ka yi shirka Allah ya yi kwanan kan maska mara yana ga shafa baki ba, ba shi ke lullube fuskar ki ko ganin ki ba ba. Amarya, mu dai ga abokinmu nan mun baki amanarsa. Ku zauna lafiya, ki masa biyayya shi kuma ya miki adalci. Eh, kamar yadda abokinmu ya faɗa, wannan maganar tasa akan hanya take. Kowa ya sauke nauyinsa, zaman aure za a zauna lafiya. Ba ma zaman aure ba duniya ma ga baki ɗaya, inda gidan aure ya zauna lafiya an yi adalci to kowa ma. zai zauna lafiya a duniya wannan wajibin ka ne a matsayinka na wadda nauyin ta yake kanka to ka soke wannan nauyin don duniya kowa ya zauna lafiya to ai ya kamata sai ku tashi mu tafi ko a ango ango gara kai zaman ka saboda akwai kwanaki wani abokin mu da muka kawo classmate dina ne bayan ya ce zai raka mu mun tafi da shi bayan mun dawo bayan ya bin tafi in tafi da shi ya dawo sai ce ya manta gidan karshe sai mu ya bugo waya muka zo muka da shi gidan a saboda a a kai zaman ka Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba ku zaman lafiya to ko yanzu idan ka tashi tsotsai ya sa aka rasa ga ne mu mu karaka Allah ba da zaman lafiya Allah ba da zaman lafiya sai da sabon Allah ya alƙairi na gode wa Allah bai mallaka min ki da kyan sura da kyawun hali hakikanin gaskiya bai kamata ce an samu irin cikin sauki ba amma na gode wa Allah ni na san wannan nasara bari gani ba zan samu ganin fuskar ki cikin sauki ni matar ka ce ɗaya ko yankin ka ce ni kaɗai. To, alhamdulillah. To, shi ne a ba a gode wa Ubangiji. faruwa? Ke, ki mun magana. ya mutu. Ya mutu. Wane ne ya mutu? Kamar ya ya mutu, waye ya mutu? Mijina ya mutu. Mijinki? Ke gaskiya kike gaya mun yi mun magana sosai. Mijinki ya mutu? To me ya kashe shi? <laughs> Ya mutu ya mutu kika ce fa. <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجعلني في مصيبتي واجعلني في خير منك sannu zo mu shiga ciki zo mu shiga ciki soyayya rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri duk wani da suka mace kuma mutuwa zai iya da kansa ga namijinki ɗauka a ranki shi ma lokacin sayayi Sadiya, kada ki sa cikin wayanda ban san kaddara ba mana. A ce jiya aka yi aure na mijina ya mutu yau. Ya haƙuri. Allah da ya ɗauke shi ya san dalilin da ya sa ya ɗauke shi. Duk abin da ya ga dama shi yake saboda shi ne ya halicci kuma ba abin da muka yi ne a kai. komai daidai ne a wajensa taliya <coughs> ke ma zan lamari na abin mamaki na ba shiga shi a daki na shiga kicin zan kawo mana breakfast kawai kafin na dawo na tarar da gawarsa har da da fara yana fitowa daga bakinsa ma'ana ya sha wahala wajen mutuwarsa kowa ya kashe shi oho na kasa ba a kai na wannan amsa ko ke kin sani a'a ni ban sani ba dukan ba mu sani ba abin da ya kamata ne shine ne ko da ubangiji wato ya ke makin yadda ya mutu ke ya za a yi sai miki haƙari na za ta sa ikon Allah ya dukkan ta ai sai dai haƙari Yi haƙuri sadiya, rana haka da da 嗯。